tashiya tashi da ke tsage gaskiya komai ɗacin ta masu kallon mu za ku kalli labaran matashiya ce bai farko muhimman kanin su gwamnatin zara kano ta bayyana shirin ta na sake gudanar da auren zaurawa a zahar. hukumar jin daɗin alazai ta ƙasa ta sanya ranar da za ta fara jigilar maniyyatan najeriya zuwa ƙasa mai tsarki rundunar sojin najeriya ta fi da sakamakon binciken da ta gudanar akan hallaka masu taron maulidi a ƙauyen tudun biri a kaduna ƙungiyar fulani da manoma ta ƙasa sun tabbatar da cewa za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da juna domin tabbatar da tsaro kanin labaran kenan sai ku biyo ni domin kallon cikakkun labaran da ƙarin wasu labaran da ke tafe mu assalamu alaikum fatan mun gani cikin ƙoshin lafiya a yau muna alhamis 23 ga watan shawwal shekara da 1445 bayan zan manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa birnin madina wanda ya daidai biyu ga watan mayu shekarar 2024 miladiya suna na khadija amma ta riga kun labaran gwamnatin jihar kano ta sake bayyana aniyarta na sake gudanar da auren zaurawa a jihar babban kwamandan hukumar hizba na jihar shek aminu ibrahim daurawa ne ya tabbatar da hakan a jiya laraba a lokacin da yake ganawa da manema labarai a cewar daurawa auren zai hada da bangarori daban-daban na jihar daurawa ya kara cewa daga cikin waɗanda za su shiga cikin yarjeje wato jerin auren na zaurawa suke har da manema labarai kwamandan ya ce za a baiwa manema labarai gurbi guda hamsin a yayin auren daurawa ya ce daga cikin sauran mutanen da za su amfana da auren sun hada wato da auren nazarawa wato nazarawa ciki har da wasu bangarorin ma'aikata da suka hada da alkalai lauyoyi ma'aikatan lafiya da kuma dukkan wato mutanen jihar sannan malam daurawa ya bayyana cewa irin nasarar wato ya bayyana irin nasarorin da suka samu a lokacin da suka gudanar da auren zaurawa na mutum ɗari wato dubu ɗaya da ɗari takwas wanda ya gabata har ila ya ƙara cewa sakamakon nasarar da suka samu a auren ne ya sanya suka bijiro da shirin wato shirin shigo da wasu ɓangarorin wato cikin lamarin domin su ma su samu damar shiga cikin shirin na auren zaurawa daurawa ya ce an samar da shirin auren zaurawan ne domin rage aikata ba daidai ba a cikin al'umma a nan kuma hukumar jin daɗin alazai ta ƙasa nakon ta sanya ranar sha biyar ga watan mayu a matsayin ranar da za ta fara jigilar maniyatan najeriya zuwa ƙasa mai tsarki domin gudanar da ibadar aikin hajjin bana shugaban hukumar na ƙasa malam jalal arabi ne ya bayyana hakan a yayin da yake jawabi buɗe taron masu ruwa da tsaki na harkar hajji da umara wanda aka gudana a birnin tarayya abuja malam arabi ya ce maniyata dubu sittin da wato da biyar da ɗari biyar ne za su gudanar da aikin hajjin bana a faɗin ƙasar inda ya ce za a yi jigilarsu ne daga filayen jiragen sama guda goma na faɗin ƙasar shugaban ya kara cewa hukumar ta tsayar da matsayar cewa a yayin wato a yayin aikin hajji na bana dukkanin alazan najeriya za su fara yin kwanaki a kalla hudu a madina kafin a fara aikin hajjin a cewar arabe sun shirya taron masu ruwa da tsaki wato da tsaki ne domin tattaunawa su don tabbatar da gudanar da aikin hajjin bana a cikin nasara harbi ya kara cewa yana da kyau duk masu ruwa da tsake su haɗa kai domin ganin alhazai sun samu gogewar aikin hajji na bana a ƙasar ta saudiya rundunar 'yan sandan jihar nasarawa ta kama wasu mutane uku da ake kiran kansu a matsayin jami'an hukumar yaƙi da masu tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta efcc jami'in hulɗa da zama na rundunar 'yan sandan jihar dsp ramhan nansal ne ya tabbatar da hakan wato da kama mutanen a yayin ganawa da manema labarai a jihar kakakin ya ce sun kama mutanen ne bayan da aka shigar da korafi a kansu inda suka gudanar da bincike har ta kai ga sun samu damar kama su a cewar kakakin bayan yunkurin kama su mutanen suka tsere inda suka baza wato suka baza jami'an su har ta kai ga sun kama su rahotanni sun bayyana cewa an kama mutane ne tun a ranar 17 ga watan afrilu bayan jami'an na 'yan sanda sun samu bayanai a kansu ramhan ya ce bayan gudanar da bincike mutanen sun amsa dukkan laifukan da ake tuhumar su da shi na damfarar mutane da fashi da makami a wasu yankunan jihar sannan kuma ya ce bayan gudanar da bincike an sake kama wasu mutanen da suka tsere masu kallon mu kada ku sha'afa kuna kallon labaran ne daga ɗakin yada labaran Tashiya tv za ku bibiya mu a mu na facebook instagram tiktok twitter akan matashiya tv ko ku bayyana mu ra'ayinku akan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida za mu je mu karɓi saƙon talla idan mun da labarin zai ɗora. madalla barkanmu da dawowa rundunar sojin najeriya ta bayyana cewa ta kammala bincike akan harin bom da aka kai wa masu taron maulidi a ƙauyen tudunbiri da ke ƙaramar hukumar igabi ta jihar kaduna mai magana da yawun rundunar wato rundunar edward buba ne ya bayyana hakan a yayin taron manema labarai da aka gudanar a hedikwatar tsaro ta ƙasa da ke birnin tarayya abuja a yau alhamis rundunar ta fitar da sakamakon ne bayan da 'yan kasar suka wato suka daɗe suna da fitar da sakamakon kammala binciken daga rundunar tun bayan hallaka masu taron maulidi da dama a ƙauyen manzo buba ya ce jami'an rundunar biyu ne aka samu da laifi a kan lamarin kuma za a gurfanar da su a gaban kotun soji domin yi musu hukunci yayin taron na manema labarai manzo buba ya ce bayan kammala binciken an miƙa sakamakon binciken ga waɗanda suka dace inda ya ce ba shi da ikon yin magana sosai a kan lamarin idan ba a manta ba dai a ranar uku ga watan disamban shekarar 2023 da ta gabata ne wani jirgin sojin najeriya har ya hallaka wasu mutane da dama masu taron maulidi a ƙauyen tudun biri da ke jihar kaduna tare da jikkata wasu a yayin harin daga dai rundunar sojin hedikwatar tsaro ta ƙasa ta bayyana cewa jami'an tsaron sojin ta sun hallaka 'yan ta'adda 715 tare da ceto mutane 465 da aka yi garkuwa da su a wasu hare-hare sama da ƙasa da aka kai musu wato da aka yi wa 'yan ta'addan a sassa daban-daban na ƙasar a cikin watan afrilun da ya gabata. mai magana da yawon rundunar manzo janar edward buba ne ya bayyana kan a yayin ganawa da manema labarai a yau alhamis a birnin tarayya abuja buba ya bayyana cewa jami'an rundunar sun kama mutane kimanin dubu 1,146 da da da da arba'in shida ake zargi da aikata laifuka daban-daban a cikin watan da ya gabata manzo buba ya kara cewa wato ya kara da cewa a ci gaba da ayyukan rundunar jami'an wato jami'an nasu sun kuma kai wasu hare-haren bam a wato a sansanonin wasu shugabannin 'yan ta'adda a kasar kakakin ya bayyana cewa hare-haren haɗin gwiwa na jami'an sojin sama da ya wato da ƙasa ya kuma sanya sun kwato makamai 937 da sasai dubu ashirin da uku da talatin da hudu da kuma da ƙile satar man fetur wanda kuɗinsa ya kai sama da naira biliyan biyu buba ya ce daga cikin sansanonin 'yan ta'addan da aka kai wa hari ciki har da sansanin bello turji a nan kuma kungiyar fulani makiyaya da manoma a najeriya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar zaman lafiya a kudancin kasar bangarorin biyu sun sanya hannun ne tun a ranar 18 ga watan afrilu a garin ibadan da ke jihar oyo inda ake ganin hakan zai kawo yawaitar rikice wato kawo ƙarshen yawaitar rikice-rikice a tsakanin bangarorin biyu a yayin ƙulla yarjejeniyar bangarorin biyu sun bayyana aniyar su na yin aiki tare domin kawo ci gaba a faɗin ƙasar a yayin jawabin shugaban ƙungiyar manoma a yankin olu segun da rosso ya bayyana cewa yin hakan na da matukar muhimmanci a tsakanin su shugaban ya kuma nemi goyon bayan gwamnati akan kudirorin su domin ganin an samu nasara a dorewar zaman lafiya a kasar shi ma a nashi da wabe shugaban kungiyar makiyaya ta miyatta Allah Alhaji Baba Usman Ingil Zalma ya tabbatar da wato ya tabbatar da kullar jejeniyar ingil zalma ya ce hakan wata dama ce da suka da wato suka daɗe suna jiranta domin su tabbatar da tsaro da akan makiyaya da manoma a ƙasar duka duka ana muka kawo ƙarshen labaran na musashiya tv amdanin ita da ta ce su abakar mutala ibrahim ahmad mutala ibrahim sada da ku ni khadija ahmad tarihi cewa kasance lafiya